Allah wanda a ƙarƙashin wannan aya malamai suna kawo hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam wanda ya la'anci masu wasul wato masu sadar da gashin su da wani gashin da masu neman ai musu masu sadar da gashi da wani gashi dole take nema ai mata haka da gashinta da masu yanke wato da masu feke haƙori domin su yi wushirya da masu yin a tatu a jiki wato rubutu na ado ko zane a jiki wanda yake a wanda ake yi da bakin wanda ake caccaka da allura sannan a sa kwalli a duk waɗannan abubuwa ne suwar ne na canzawar halittar Allah domin mutum yana ganin kyan da ya masa bai isa ba sai ya ƙara ma kansa kyau kuma yana daga ciki yanzu abin da ake yi a zamani na launi daban-daban na abin da ake ma plastic surgery wanda za a canza halittar mutum ko mutum ya ce shi a hancinsa ba haka ya kamata ya zama ba ya kamata ya fi haka kyau ya je a yi masa tiyata don a gyara hancin nasa ko idansa ko makamancin wannan duk wannan yana daga cikin wannan canzawar halittar Allah wato wannan daga shaidan ne shaidan ya sha alwashin sai ya yi bani adam haka domin nuna rashin godiya ne ga Allah jalla wa'ala da kuma a nuna kan cewar mutum bai yadda da yin Allah ba bai yadda da kaddara Allah ba to shine ma'anar wannan aya game da sunaye kuma da yayi tambaya cewa rahina da raihana suna daga cikin sunaye mai ingancin waɗannan sunaye raihana kwarai suna ne wanda yake yana da ma'ana daga a ne wanda yake mai kanshi duk da yake yana da ɗaci saboda haka dan an sanya ma a yarinya wannan suna babu laifi amma rahina ban sani ba shi ban san ban san ban sani ba sai dai ko a duba maka yawanci irin waɗannan sunaye in kana so ka san asalin su sai ka je irin littafan littafan ruwatul hadith dan shine shine wato mausu'a da yake tara sunayen da aka yi a cikin tarihin musulunci tun daga sahabbai har zuwa asrul riwaya saboda haka wanda yake da wannan ya duba littafan eh, in ban samu ba naman ta na duba maka koda cikin taqribu tahdhib ne insha Allah akwai wani hukunci akan waɗanda suka yi sallah a wajen masallaci alhali cikin masallaci bai cika ba eh hukuncin shine karhanci a kamar yadda ya zo a matabar malik cewa a mutum ba zai sallah a wajen masallaci ba bayan idan akwai waje a cikin masallaci amma sallar su ta ingantacciya ce abinda yake aka hana shi ne mutum ya zama shi shi kadai ya ware kansa ko a cikin masallaci ko ba a cikin masallaci ba mutum ya sahu shi shi kadai to wannan shine zahirin akwai hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam da zahirin sa yake nunawa wanda ya haka ba shi da sallah annabi sallallahu alaihi wasallam yace la salata munfaridin khalfas saf babu sallah ga mai kadaita shi shi kadai a bayan sahu to wannan ya haɗa hatta wanda ya zauna wanda yake a cikin masallacin amma ya ware kansa yake shiga sahu ko kuma yake shigowa cikin masallaci ya tsaya a waje shi shi kadai yana sallah zahirin wannan hadisin ya nuna sallarsa batacciya ce ba shi da sallah a cikin gida ana iya bin sallah musamman ga ma'abuta uzuri kamar mata ko marasa lafiya domin ya an ruwaito kamar yadda ya zo a cikin mudawwana cewa iyalin gidan sayyidina umar suna yin haka haka zalika a Anas ibn Malik yayin da yake Basra gidansa yana kusa da masallaci mutanen gidansa suna yin sallah da sallar liman da sallar masallaci su kuma suna daga cikin gida eh, idan dai za a in zai iya yiwuwa dan sharadin sallah in ka sharadin ingancin sallah a bayan liman ya zamanto zaka iya koyi da shi in zaka iya koyi da shi ta hanyar ganin sa ko ji to zaka iya yi amma idan wannan ba zai yiwu ba to ingancin sallah baya tabbata kuma ɗaya daga cikin abubuwan da yake nuna halaccin yin haka shine annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin ɗaya daga cikin dararen da ya sallah da sahabbai a cikin masallaci ya sallar a wato ya kiyamun layl tare da su Ya yi ne a cikin kamar ɗan wato ɗan ɗaki wanda aka yi masa na tabarma aka killace masa inda yake itikafinsa da tabarma saboda haka suna ganin sunkuyawarsa da tashinsa suka yi sallah da sallarsa saboda haka ba sharaɗi ba ne ya zaman kan cewar sauyin ya sa ana ganin liman gabaki ɗaya gangan jikinsa in dai zai iya yiwa a koyi da shi za a iya yin sallah amma al'aula shine mutum ya tsaya ya shiga ya cika sahu sahu ya zamanto an yi shi ɗaya bayan ɗaya har mutum ya sadu da sahu gabaki ɗaya na masallaci ba ya je je su fari wani sahu daban a wajen masallaci ba in suka yi haka sallar su ta inganta amma sun saba sunna don haka kamar yadda yake a matabar malik sun yi abin da yake shine makruhi wanda wato da ba su yi shi ba za su samu lada duk da yake ba za a ce sallar su ta ɓaci ba ko sun yi ko suna da zunubi akan yin haka wannan ya ce da Allah ya kare masa bayani dangane da khidr da luqmanul hakim shin annabawa ne ko kuwa eh, abin da yake sahihin maganar malamai game da alkhidr shine annabi ne saboda ya ce wa ma fa'altuhu an amri ban yi shi da umarni na ba to duka wanda yake samun umarni daga wajen Allah annabi ne saboda haka ba zai yi annabi khidr da ba zai yi khidr bawan Allah ya fita daga cikin shari'ar annabin Allah annabi Musa ba wanda annabi Musa ya rinke masa inkari sai idan ya zamanto shi ma akan wani akan wahayi yake daga wajen Allah jalla wa ala don haka wannan shine sahihin magana dangane da alkhidr ba ba waliyi bane kamar yadda waɗansu suke cewa kuma suke amfani da wannan su nuna kan cewa waliyi zai iya samun ilimi wanda yake har yafi na wani annabi wannan magana ba ta dace ba ta daga cikin maganganu wanda suke a zanadika suke amfani da su domin su canza addinin musulunci wannan shine sahihin magana kuma imamul bukhari ya kafa hujja da imam bukhari ya yi ishara da wannan a cikin littafinsa as-sahih tunda ya kawo a cikin kitabul anbiya ya kawo jerin gwanan kissar annabawa ya kawo hadda abin da ya faru tsakanin Annab Musa da al-Khidr amma Luqmanul Hakim abin da yake abin da malamai suka rinjayar shine kan cewar ba annabi bane bal bawan Allah ne salihi domin wasiyoyinsa ga baki daya wasiyoyi ne da bai ce wahayi aka yi masa ba bal yana shi kansa yana kan shirya ne daga wajen Allah jalla wa wanda take a ta wani annabi ko ta shari'ar wani annabi sannan menene zance mafi inganci game da daga hannu a yi addu'a bayan an gama iƙama ya ɗaga hannu domin addu'a yana ɗaya daga cikin sunnonin addu'a domin a annabi sallallahu alaihi wasallam ya kwaɗaitar da yin haka ya ce inna rabbakum hayyun karimun a wata riwayar hayyun sittir yastahi min min ahadikum idza rafa'a yadayhi an yaruddahuma kha'ibatayn an an yaruddahuma kha'ibatayn aw auka qala alaihi salatu Ya yace ubangijinku mai jin kunya ne mai karinci ne yana jin kunyar ɗayanku ya ɗaga hannunsa sannan ya bar su su dawo babu komai a ciki to wannan ya nuna cewa ɗaya daga cikin sunnonin yin addu'a mutum ya ɗaga hannunsa to amma akwai wurare da ba a ɗaga hannu kamar in liman yana addu'a a kan mimbari lokacin hudu ba sahabbai sun yi inkarin waɗanda suke ɗaga hannunsu suka ce annabi sallallahu alaihi wasallam ba abin da ya yi a kan mimbari baya yin wani abu wajen addu'a illa ya ishara da hannunsa wato ya nuni da hannunsa as ba amma ya daga hannu bai yi ba sai dai idan yayi istisqa'i in yana roƙon ruwa to haka zalika annabi sallallahu alaihi wasallam yayi addu'o'i a wurare daban-daban ba tare da daga hannu ba kamar a cikin sujada yayi addu'a bai daga hannu ba yayin da yake dawafi ya rinka addu'a ba a ruwaito yana yana daga hannu a cikin dawafi ba a cikin ayyukan hajji ba a ruwaito annabi sallallahu alaihi wasallam ya daga hannunsa ba in ba akan dutsen safa ba sai kuma a ashiyatu arafa da yamma ranar arafa ya daga hannunsa saboda haka mutum a wuraren da inkari ya zo to kada mutum ya daga hannu amma wuraren da inkari bai zo ba idan mutum ya daga hannu babu laifi ba za a yi masa inkari ba domin yana daga cikin asalin wato adab na addu'a addu'a mutum ko ya daga hannunsa sama can kamar yadda yake wajen al-istisqa ko ya daga hannunsa zuwa kirjinsa ko kuma ya yi ishara da hannunsa ko kuma ma ya addu'a ba tare da ya daga hannu ba ko kowanne yayi duk yana daga cikin a sunnoyi na addu'a saboda haka babu laifi idan mutum ya daga hannunsa lokacin iƙama domin ya addu'a duk da yake ba ruwaito annabi sallallahu alaihi wasallam yayi haka ba al'aula mutum ya yi addu'a din ba tare da ya daga hannu ba amma in ya daga hannun akan cewar wannan addu'a ce yake yi kuma saboda aiki da wannan hadisin da cewa mutum ya daga hannunsa wannan babu abin inkari a kansa a waɗansu malamai suna ganin kan cewar ba zai shiga cikin al'asulul am ba wannan umarnin da aka yi na daga hannu to nan wajen tunda ba ce a daga hannu a nan wajen ba kada ya daga hannu amma wannan yana da rauni a cikin a cikin istidlali Tun da an yi itlaki kan cewa mutum ya daga hannunsa inda yana a waje wanda yake zai iya yiwa ya daga hannu sabanin kamar sujada sujada ba lokaci ne da mutum in mutum ya yi sujada in ya ce zai ɗaga hannunsa a cikin sujada zai fita daga cikin sujada da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce umirtu an asjuda ala sab'ati a'dha ha umarce ne ne sujada akan gaba guda bakwai to kaga yayin da mutum ya ce yayi sujada ya daga hannunsa kuma to kaga bai yi sujada ba tunda sujada dole ya zamanto tafin hannu yana kasa goshi da hanci suna kasa gwiwa tana kasa gefen in yatsu suna kasa to yayin da mutum ya daga hannunsa ya ce zai addu'a kaga bai yi sujada ba ya ɗauke su daga inda aka ce ya zamanto amma inda ba dan haka ba ba za a ce a cikin sujada alal misali mutum ba zai daga hannunsa yayi addu'a ba tunda dai asali daga hannu domin addu'a abu ne wanda yake waridi ya zo don haka a ce sai a wajen da a addu'ar cewa lalle annabi sallallahu alaihi wasallam ya daga hannu sannan kai ma zaka daga hannu wannan a cikin istidlali yana da yana da rauni tunda asali ya zo na kan cewa mutum ya daga hannu ko ya ishara kowanne wajen addu'a duk daidai ne ko lokacin iqama an ruwaito imam ahmad daga mai kiran sallah ya fara kiran sallah sai ya shagalta da yin addu'a kuma idan ban yi wahami ba imam ahmad an ruwaito daga hannun nan akan lokacin da yake yin wannan addu'a a cikin masail na imam masail din ibn hani wa ɗaya daga cikin masail din imam ahmad amma in Allah ya zan tabbatar da wannan cewar shi yayin da yayin da ladan ya tashi yin iqama sai ya shagalta da yin addu'a saboda haka idan mutum a hadisin da ya zo dai cewa Allah maɗaukakin sarki yana karɓan addu'a yayin da aka sahu domin sallah kuma Allah yana karɓan addu'a tsakanin kiran sallah da iqama saboda haka wannan ya haɗa har lokacin iqama din sannan menene mafi dacewa da sunna yayin da zaka ga an tada iqama wasu zaka ga suna nafila yin nafila yayin da aka ta da iqama saba sunna ne tunda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce a idza uqimatis sala fala salata fala ta illa al maktuba idan aka yi iqamar sallah to babu wata sallah in ba sallan nan wadda take ta farilla ba saboda haka yayin da mutum ya ji an tada iqama in yana yin sallah sai ya sallama sai ya fita daga ciki sai ya sallama ya fita daga cikin sallah to malamai sun yi sabani a yaushe ne zai yi sallama dukkan su sun haɗu akan cewa in in riga ya kulla raka'a ba bai yi ruku'u ba zai yi sallama to amma in ya kulla ruku'u ya ya samu raka'a kamila to a nan wajen shine suke sabani imam malik yace sai ya gaggauta ya takaita sallar ya gaggauta ya karasa saboda tunda ya kulla raka'a ya samu hukuncin sallah kuma Allah ya ce wala tuqilu a'malakum kada ku bata aikin ku in yi sallama tamkar ya bata aikin sa saboda haka ya gaggauta ya karasa su kuma sauran jumhurin malamai suka ce koda ya kulla raka'a ya fita daga cikin sallar tunda umarni ne ya zo na annabi sallallahu alaihi wasallam cewa babu sallah bal waɗansu sun yi mubalaga cewa in ma ba su fita ba in ma bai fita ba ma babu sallah tunda annabi ya ce babu sallah babu sallah saboda haka ko ma ka ci gaba da sallar babu sallah saboda haka ma ko sallama ba za ka yi ba wannan shine mazhabar eh, az-zahiriyya dan sun dauke ta a bisa zahirin ta la salata ai la salata wato a haqiqatan nafiyul haqiqa ne saboda haka babu sallah babu sallar kwata kwata tunda babu tunda ko an samu sallar abinda ake nufi babu sallah ingantatta a mazhabin jumhuri ce mafi rinjaye kan cewa mutum idan bai yi raka'a ba yayi sallama a cikin maslahar da ke cikin mutum a kada ya shagalta da yin nafila yayin da ake tada ikama shine tabbatar da maslahar daidaita sahu annabi sallallahu alaihi wasallam baya tayar da ikama sai ya tabbatar sahu ya da sahun masallata ya daidaita to yayin da ya to waɗansu suna sun shagaltu da yin nafila kaga yaushe za yaushe sahu zai miƙe a daidaita sahu ba za a tabbatar da daidaita sahu ba yayin da waɗansu suke yin nafila da kun ga akwai hikima a cikin haɗin da annabi sallallahu alaihi wasallam yace kada ai wata sallah a wato babu wata sallah da da ake yi yayin da aka yi iqama in ba wannan sallar ta farilla ba mutum in ya fita daga cikin sallar nafilarsa wannan zai sa a samu a inganta sahu a daidaita shi a miƙar da shi saboda haka mazhabar jumhur ita ce mafi rinjaye cewa daga an tada iqama ko a raka ɗaya kake ko a raka ta biyu kake ka yi sallama domin ka tsaya ka shiga sahu yadda ya cancanta sannan akwai a jan hankali da aka neme a yi dangane da waɗanda suke yin matashi da itacen da aka yi wanda ake ce ma kujera alkur'ani wannan itatuwa da aka yi wanda ake sanya alkur'anai a kai waɗansu sun karere domin waɗansu suna matashi da shi to wannan kuskure ne saboda waɗannan itatuwa da kuke gani wakafi ne wakafi ne mulkin Allah ne na Allah ne wanda suka bayar da shi sun ce gashi ga masallaci domin ga abin da za a yi da shi a ɗora alkur'ani a kai saboda haka wanda ya yi tasarrufi da shi saɓanin haka to ya saba malamin mu Sheikh Muhammadu Muktar ya kasance yana tsanantawa a wannan yana cewa duk wanda ya irin wannan ya tuba ga Allah domin ya saba ma Allah saboda ya yi amfani da dukiyar Allah ba a inda ba ta fuskar da aka bashi izini ba zalunci kai domin baka da haƙƙi akan wannan kamar ka je ka shiga cikin gidan mutum ne ba tare da izininsa ba ko ka je ka ɗauki motarsa kai mata ka je ka ɗauki motarsa ka tafi kai wata bukatar ka ba tare da izininsa ba ka shiga haƙƙinsa ko baka shiga haƙƙinsa ba to haka zalika wannan idan kai matashi da shi kayi amfani da shi ba inda aka ce a amfani da shi ba saboda haka tamkar ka tasarrufi ne a cikin dukiyar wani ba da haƙƙi ba kuma Allah ta'ala ya ce ya ayyuhal ladina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil kada ku ci dukiyar ku tsakaninku ba da haƙƙi ba saboda aka tamkar cin dukiya ne ba da haƙƙi ba don wannan amfanin wannan ai dukiya ba wai sai kuɗi ne ba hatta amfani shi kansa dukiya ne domin yanzu wannan abin da a ce ba na masallaci ba ne wani ne ya zo a masallaci yake cewa to duk wanda zai shiga ga hayar ga hayar matashi in ka shiga masallaci za ka kwanta a kai in ka fito za ka bani naira goma in yi wannan kaga ciniki yake kuma ya halatta ya ci wannan kuɗin to saboda domin hidima ce aka kaddamar maka baka biya to tana da haƙƙin ka biya wani abu to yayin da kai a hidimar da ba a baka izini ba ko baka biya komai a kanta ba ka ci dukiyar mutane ba da haƙƙi ba saboda haka a kula da wannan yana daga cikin tsantseni da ya kamata mu rinka yi da cin adab din masallaci musamman ganin kan cewar kwanciyar da ake yana biya karare a kwanciyar da ake yasa sun karere waɗansu daga cikinsu saboda haka waɗanda suka yi wannan za su ji ciwo a cikin zuciya su kan cewa ga abin da suke don su samu lada an karar da ya musu an haramta musu samun wannan lada din saboda haka a kula da wannan kafara ya istighfari amma zancen kafara ko zai kimanta ba can a ce a kimanta awar da ya yi a kai a ce ya fitar da shi sar ya biya saboda haka ya fitar da shi sadaka ya istighfari dai Allah ya fi mana baki daya na'am

madaukakin sarki yace wala takunu ladina kharaju min diyarihim batara kada ku kada ku kasance kamar waɗanda suka fita daga gidajensu bataran suna masu alfahari wari'a annas suna masu riya ga mutane suna masu wato nuna ma mutane a matsayinsu da aikinsu domin a yabo a gani a faɗa waya an sabilillah kuma suna hana mutane bin hanyar Allah wato sun fito suna masu yaƙi da addinin Allah wallahu bima ya'maluna muhit Allah mai kiyayewar sani ne da abin da suke aikatawa bayan Allah ya umarci muminai wato da su zamanto masu ikhlasi su zamanto masu dagewa wajen jihadi masu yawan ambaton Allah sai kuma ya ce musu kada su zamanto tamkar kafirai ya sifanta yadda kafirai suke na munanan sifofi da bai cancanta mumine su kasance a kai ba ya ce kada ku zamanto tamkarsu menene waɗannan sifofi nasu sun fito daga gidajensu batsara suna masu takama masu alfahari da yawansu da adadinsu da ni'imomin da suke da shi da dukiyoyinsu Wari a annas kuma suna yin riya dan a faɗa a gani kamar yadda abu jahal yake cewa a cikin maganganunsa yake cewa wato sai sun fita sun je bayan dukiyarsu ta tsira ya ce sai sun fita sun je kasuwar badar sun yi kwana uku sun sha giya sun yanka rakuma mata mawaka sun yi musu waka larabawa su yi ta zance da wannan ranar tasu larabawa su san matsayinmu a wannan rana da abin da muka yi to wannan shine riya da da alfahari din kuma da suke yi shine a zo a yi musu kaɗe-kaɗe da waƙe-waƙe da shaye-shayen giya da zasi da da almubazzarancin dukiya da za su yi domin su nuna isa da alfahari da fankama da ni'imar da Allah ya musu Allah maɗaukakin sarki baya son mai takama baya son mai alfahari mai cika baki yayin da ya ni'ima eh, eh, wato da ni'imar da Allah ya masa domin Allah maɗaukakin sarki yayin da ya maka ni'ima domin ka gode masa ne ba domin ka cancance ta bane ko domin ka isa shi ko mai alfahari mai fariya nunawa yake shi shine ya isa saboda wannan ni'imar da ake masa Allah ya ce to kada ku yi haka domin waɗannan ƴan uwan shaidan ne kuma tare da wannan wayan sudduna an sabilillah kuma suna yin wato suna hana mutane daga hanyar Allah suna hani daga hanyar Allah me ya hani daga hanyar Allah fiye da yadda suka fito suka ce za su yaƙi annabin Allah sallallahu alaihi wasallam da muminai su ce za su kashe su akan addinin Allah da suka bi wannan shine matukar wato a yaƙi da hanyar Allah yaƙi da hanyar Allah mataki mataki ne akwai waɗanda suke sai dai su rinka wato a ƙaryata mai yin wa'azi suna ce suna yin suma wa'azi akasin abin da ake yi suna kira akasin kiran da ake yi an ce abu Allah su kuma sai su ce ya kamata mu buga ya kamata a raya addinin gargajiya mu daina cewa mu ma 'yan Afirka muna da namu addinin mu koma asalin addinin mu duk wannan abin da ake gani musulunci addinin larabawa ne kirista addinin addinin turawa ne mu koma mu ma asalin addinin mu na afirka to wannan hana mutane daga hanyar allah yana daga cikin matakin ya daga cikin matakin hana mutane daga hanyar allah shine wato izgili da waɗanda suke suke kira zuwa ga hanyar allah yana daga ciki a wato tsangwama da azabtar da waɗanda suke yi to kokolinsa kuwa shine ka fita ka ce zaka yi yaki domin ka kashe waɗanda suke akan hanyar Allah akan addinin Allah to abinda wayannan kafirai suka sifanta da shi kenan Allah ya ce to kada ku zamanto tamkar su sannan Allah ya yi musu narko a cikin cewar Allah wallahu bima ya'maluna muhit Allah mai kewayewa ne da abinda suke aikatawa ma'ana mai kewayewar sani ne wannan ban tsoro ne wato suna yi Allah yana sanar da abinda suke aikatawa tunda ku Allah yana sani bai buya gare shi ba ma'ana zai yi zai musu sakamakon da ya dace ga wanda yake ya san abin da suke yi kuma ba za su koye masa din ba sannan Allah ta'ala ya ce wa iz zayyana lahum shaytanu a'malahu ya wato sun fito daga cikin gidajen su din suna alfahari suna tunƙaho iz zayyana lahum yayin da shaytan yake ya kawata musu ayyukansu wa qala yace musu la ghaliba lakum al-yawma minan nas babu mai rinjaye a gare ku daga cikin mutane a wannan rana wa inni jarun lakum kuma ni mai ba da kariya ne a gare ku falamma tara'atil fi'atani yayin da jama'u guda biyu suka suka ga juna wato za su kara a wajen yaƙi na kasa ala aqibaihi sai ya juya akan digadigansa wato yana mai gudu wa qala yace inni bari'un minkum ni na barranta ni mai barranta ne daga gare ku inni ara ma la tarawun ni ina ganin abin da ku ba kwa gani inni akhafullah ni ina tsoron Allah wallahu shadidul iqab Allah mai tsananin ukuba ne wato ya Allah madaukakin sarki ya sifanta wannan sura cewa yayin nan da suka fito suna wannan takamar kuma shaidan ya zo yana iza su alam tara anna arsalna shayatin alal kafirina ta'uzuhum azza ba ka gani mun saki shaidanu akan kafirai suna wato ingiza su ingizawa a cikin bata yazo yana cewa yazo riwayoyi na malaman tafsiri da malaman sira sun ce ya zo musu a surar suraqata bin malik shugaban kabilar al-mudliji shugaban kabilar mudlij ɗaya daga cikin furo'u kinana ya zo musu ya ce yake ziga su ina cewa la ghaliba lakum al-yawma minan nas ai ba wanda zai ci nasara akan ku yau a wannan rana ba mai iya cin nasara akan ku ga yawa ga kayan yaƙi ga raƙuma ga kayan abinci ga mata suna muku kirari domin su ziga ku su motsa jarintanku ya zo yana yi musu wannan wato yana yi musu wannan yana gaya musu kuma ya ce wa inni jarun lakum ni mai ba da kariya ne a gare ku domin an samu waɗansu sai suka ce to amma ma yakin nan tun da dai mu ta tsira mu koma domin yanzu mun tashi mun bar makka ga dukiyar mu ta tafi muna jin tsoron banu kinana kada su je sun ga sun ga dukkan mayakan mu sun taho nan su je su far mana su kama wannan dukiyar tamu su riba ce kuma matanmu da ƴaƴan mu ta yaya za a yi mu bar bayan mu ba gani? saboda haka me wani shiri muka yi a baya to waɗannan wanda suke amfani da hankali kenan dan su ɗauke hankalinsu daga a tafi yaƙi sai shi shaidan a surar suraka Ya ce kada ku ji tsoro in ni jarun laku ni na lamunce muku banu kinana ba za su zo su yaƙe ku ba ba mu ne banu kinanan ba kabilan mudlij bani bakar bin kinana ai mu ne to ba na amince kan cewa ba za su kai muku hari ba saboda haka karewar ya ingiza su kin ingizawa shine ma'anar wa inni jarun lakum to an yi haka saboda haka suka tafi za a yi yaƙi yayin da suka ga juna za a kara a sai ya juya baya yana mai gudu sai suka ce alharif ɗaya daga cikin kafir alharif ibn hisham an ce shine yace a ah, yace ya suraka ina zaka tafi ina zaka tafi kuma suka ga ya juya a guje ya fita da gudu suka ce ya suraka ina zaka tafi kai ne kake cewa mu zo mu yaki ya bangaje shi a wata riwaya aka ce ya cike shi a kirjinsa cakar da sai da ya fadi yace inni arama la tarawna inni akhafullah ni ina ganin abin da ba ku gani ya ga mala'ika ya ga mala'ika jibril yana ingiz wato yana ba da command ga mala'iku shine a kamar yadda ya zo a cikin riwayoyi ya fita a guje ya fada cikin bahar maliya ya ce ya rabbi an jizni ma wa atin Allah alkawarin da kai mun alkawarin da kai mun ka cika mu gani yake yi gani yake yi to ai halaka ta zo gashi Allah ya yi alkawari Allah ya masa alkawari cewa sai ranar alkiyama zai mutu to gani yake yi wannan ranar a komai ya kare saboda haka sai ya kiran Allah yake yi Allah ka cika min abin da ka cika min abin da kai min alkawari yana ganin abin da kuma yace inni ara ma la tarawun wannan kuma yayi gaskiya yana ganin abin da ba sa gani domin shi yana ganin mala'iku wanda mutane ba sa gani duk da yake mala'iku sun zo a sifar da sun zo a sifar da waɗansu daga cikin a waɗansu daga cikin sahabbai sun tabbatar da kan cewa sun gansu domin sun ce sun ga waɗansu sun zo sun yaƙi tare da mu ba mu taɓa ganin su ba kuma ba mu sake ganin su ba tare da mu amma gashi suna yaƙi tare da mu annabi sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar musu da cewa wa'annan mala'iku ne to amma shi yana ganin su a hakikanin su yanda Allah madaukakin sarki ya halice su shine inni ara ma la tarawun kuma yace shi yana jin tsoron Allah alhali kanan wajen makareci ne makareci ne baya tsoron Allah bal azabar Allah ya gani azabar Allah ya gani shi ne yake ganin kan cewar wato jinkirin da aka yi masa ya kawo karshe ya ƙara da cewa wallahu Shadidu Likab ya sani tunda shaytan shine ra'sul kufr domin shaytan kafircin sa a bisa ilimi ne ya sani ya san Allah Shadidu Likab. ya fi kowa sani cewa Allah Shadidu Likab a cikin mutane a cikin wato mabiyansa ya zo a cikin riwaya a cikin hadisi duk da yake mursal ne amma an ruwaito shi daga da riwaya daga hadisin Aisha ummul mu'minin amma yazo a cikin muwatta da riwaya mursala annabi sallallahu alaihi wasallam yace ma ru'iya iblis ma ra'a iblis yawman huwa fihi asghara wala ahqara wala adkhara wala adyaba min yawmi arafa ba a taba wato iblis bai taba ganin rana wadda a cikinta yake mafi kaskanci mafi wulakanci mafi wato adhar dai karin da wulakanci ne wala aghyab mafi jin haushi min yawmi arafa daga ranar arafa wa dhalika mimma yara min nuzulir rahmati wal afwi an dhunubi wal afwi an dhunub wannan saboda abin da yake gani ne na saukar rahama da afwa daga zunubai yana ganin ya gama halakar da mutane ya ga kan cewa lokaci daya tsakanin la'asar da magariba duk Allah ya yafe musu yana ganin ya samu yan wuta wanda za su shiga wuta tare da shi yaga duk Allah ya yanta su to ba taba gani ran da yake yake bakin ciki yake jin haushi yake wulakanta yake kaskanta ba irin ranar arafa illa ma kana min yawmi arafa illa ma kana illa ma ra'a yawma badr sai dai abin da sai abin da ya gani ranar yakin badr qalu ya rasulullah ma ra'a yawma badr suka ce ya rasulullah me iblis ya gani ranar yakin badr yace ama innahu ra'a jibril alaihi salam yazahu al malaika yace domin shi hakika ya ga jibril alaihi salam yana wato horon mala'iku yana ba su matsayi cewa ga abin da za ku yi yana ingiza mala'iku kan cewa ku je ku yi abin da aka ga ubangiji ya gaya muku to shi ne abin da iblis ya gani na da ya wulakanta shi ya kaskanta shi ya yi fushi da irin wannan abin da Allah maɗaukakin sarki ya yi masa wannan hadisi a duk da yake wannan riwaya ce mursala wanda na gaya mana amma kamar yadda na ce ya inganta daga hadisin Aisha ummul mu'minin wanda ban ban rike tafrijin sa ba daga amma yana daga cikin kutubus sunna a cikin kutubus sunna Allah ta'ala ya ce idh yaqulu al munafiquna wal ladina fi qulubihim maradun gharra haula'i dinuhum yayin da munafukai suke ah, da kuma waɗanda ke da cuta a cikin zukatansu suke cewa zarra haula idinuhum waɗannan addininsu ya ruɗe su wato musulmi addininsu ya ruɗe su Allah ya ce wa man yatawakkal ala Allah fa inna Allah azizun hakim wanda kudi ya dogara ga Allah to lalle Allah mabuwayi ne hakim gwani munafikai a nan wajen ah, malamai sun yi sabani su wane ne munafikan tunda dai a cikin yakin badar babu munafikai cikin waɗanda suka zo tunda Allah ta'ala ya ya gafarta ma duk waɗanda suka je yakin badar wannan abu ne wanda yake ya tabbata a cikin tarihi saboda haka su wane ne munafikan da Allah madaukakin sarki yake ambato anan waɗansu sun ce waɗanda suke a Makka ne wanda sun musulunta amma imaninsu akwai raurawa a ciki suka fito tare da mushrikai domin su ga me zai faru wannan kaulin shi ma da'ifi ne domin munafinci bai soma bayyana ba sai a madina babu munafinci a maka sai bayan hijira munafinci ya soma bayyana kauli mafi rinjaye shine wato yayin da labari ya riskan ma munafikai a madina domin akwai su daga cikin yahudawa daga cikin kuma waɗansu daga cikin ansar wanda ba su musulunta ba a wanda ba wanda sun musulunta saboda ganin jama'a duk tana musulunta a garin madina amma ba tare da imani ya shiga cikin zuciyarsu ba to su ne suke ce da aka suka ji labari cewa ai ga su can musulmi da suka fita tare da annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam sun yi aron gama da rundunar mayaka na Quraishu wanda sun ninka su har sau uku kuma za su yi yakin za su yi yakin garra haula idinuhu wannan addinin su ya rude su addinin nan da suke yi ya ruɗe su ta yaya za a yi mutum ɗari uku su fuskanci mutum dubu ta yaya za a yi mutum ɗari uku ya fuskanci mutum dubu saboda haka suke cewar ai wannan addinin su ne ya ruɗe su wato a yau dama shi shi kafiri gani yake yi mai imani tasarrufinsa tasarrufin mahaukaci ne saboda ya yadda da abin da shi bai yadda da shi ba ya yarda cewa in ya mutu aljanna zai shiga saboda haka abu shi kuwa in ya mutu ya san ci kenan karshen jin daɗin sa kenan saboda haka abinda wanda ya yi imani da aljanna zai yi shi ba zai iya yi ba wajen yaki kamar yadda aka ce a wanda daga cikin general general na sojojin Isra'ila a yakin farko da aka yi tsakanin a Isra'ila da Larabawa waɗanda suka tafi da sunan musulunci musamman a da irin su lokacin nan su imam sheikh hassan al-banna sun zaburar da musulmi kansu tafi su je su jihadi fi sabilillahi saboda haka wanda suka tafi da sunan yaƙi suke yi fi sabilillahi ba wai da cewar su larabawa ne suna yaƙi don yancin larabawa ba sun je su yi da niyyar jihadi ne an ce su suka fi kowa wato a su suka fi Bama sojojin Isra'ila wahala a wajen yaki an tambayi wani daga cikin general din su yake cewa ta yaya za a yi ne yaki da mutanen da idan suka kalli in suka kalli ramin igwa aljanna suke gani a ciki ta za a yi ne yaki da waɗannan wannan ba su da hankali to shine kamar wani zama waɗannan gharra ha'ula'i idinoma. addinin su ya rufe su to na fi qulubihim maradun wanda da kuma wanda suke cuta cuta a cikin zuciyarsu wannan sifa ce kari ta munafikai ba wata jama'a ce daban ba a bisa sahihin magana domin ya yawaita a cikin alkur'ani ana sifanta mala'iku da cewa ana sifanta munafikai da cewa su ne wanda suke da cuta a cikin zuciyarsu wa minan nas kamar yadda ya zo a cikin farkon suratul baqara fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada akwai cuta a cikin zukatansu Allah ya kara musu cuta sune wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yawmil akhir wa ma hum bimu'minin kaga munafikai kenan cikin mutane akwai masu cewa mun yi eh, imani da Allah da ran lahira amma su ba mu'minai bane Allah ya ce fi qulubihim maradu akwai cuta a cikin zuciyarsu saboda haka alqur'ani sau da yawa yana sifanta munafikai da cewa suna da cuta a cikin zuciyarsu Me ce wannan cutar munafunci rashin imani na gaskiya to saboda haka wannan sifa ce mu'akkida ga almunafiqun din wato yayin da munafikai kuma waɗanda ke waɗanda cuta ke cikin zuciyarsu duk dai sinfi ɗaya ne suke cewa waɗannan addinin su ya yaudare su to sai Allah ya musu raddi saboda haka wannan wato a Madina ne suke waɗanda suke Madina ne da labari ya zo musu suke faɗan haka dan haka kaga yayin da suke faɗa maganar su za ta yi tasiri akan sauran muminai sadikai masu gaskiyar imani wanda su ba su ɗauka za a yi yaki ba shi yasa ba su fita yakin badar ba kamar yadda suka dawo suke gaya ma sallallahu alaihi wasallam kuma kamar yadda sa'ad ibn mu'adh yake cewa akwai wanda muka bari ba wai ba sa suna gudun yaki bane a'a ba su taba dauka kan cewa yaki zaka zo kai ba ya rasulullah su ma kamar mu suke koma sun fi mu to saboda haka waɗannan wanda suke zaune a Madina su waɗannan munafikai da ke tare da su suna amfani da wannan magana domin cutar da su domin bata musu rai saboda wannan magana ce wacce take ta kamar yadda zaka ji ana ce ma musulmi din nan a ce musu fanatics yaushe za ka yaushe za ka mu'amala da eh, yaushe za ka mu'amala da waɗanda suke da irin waɗannan fanatics din ai fanatic da shi da mahaukaci ba bambanci haka za ka ga suna faɗa wato akwai wani mai izgili da yake cewa addini addini in ba rashin hankali ba ba abin da ya kai addini rashin hankali domin wani addini ne zai ce ka kaje ka yanka ɗanka amma gashi addini ya ce gashi annabi ibrahim ya zo zai yanka ɗansa saboda haka ku daina kada ku yi wasa da zuciyar masu addini ba su da hankali abin da yake faɗa kenan hatta annabawan Allah ba su tsira ba wajen wa'annan kafira wai haka yake cewa annabi annabi Ibrahim imanin sa ya sawwala masa abin da yake in banda mahaukaci ba wanda zai wannan tunani zai yanka ɗansa to wannan ya daga cikin izgili ga Allah to sai a izgili da suke yi da Allah da bayin Allah Allah sai ya musu raddi ya ce wa man yatawakkal ala Allah wanda duk ya dogara ga Allah fa inna Allah azizun hakim Allah kuwa mabuwayi ne wato ba abin da yake gagararsa saboda haka zai bada nasara ta inda ba a tsammani hakimin kuma gwani ne ya san ta inda zai bada nasara gwaninta irin ta Allah da zai yi amfani da abin da yake mafi rauni daga cikin halitta kana ganin raunauna ne amma sai zama to runduna daga cikin rundunar Allah to wannan yana daga cikin gwanintar Allah jalla wa ala to a cikin wannan akwai tasliya ga zukatan muminai da su amince da wato a su amince da Allah jalla wa ala da kuma abin da suka yi na tawakkali gare shi domin Allah madaukakin sarki mabuwayi ne zai isar musu يتوفى الذين كفروا الملائكة يقولون Allah jalla wa yace walau tara idh yatawaffa alladhina kafaru Allah yace ina ma da zaka gani yace walau da ka da kana gani idh yatawaffa alladhina kafaru almalaika yayin da mala'iku suke ɗaukan ran waɗanda suka kafurta yadribuna wujuhahum wa adbarahum suna dukan fuskokinsu kuma suna dukan wato suna dukan bayansu wa zuqu azab kuma suna ce musu ku ɗanɗana azabar kuna ku ɗanɗana azabar gobara zalika bima qaddamat aydikum wannan wato abin da ya same ku wancan abin da ya same ku na duka da kuma ɗanɗanawar azabar gobara bima qaddamat aydikum saboda abin da hannuwanku suka gabatar ne wa annallaha allaha laysa bi lil abid domin kuma cewar Allah ba mai zalunci bane ga bayi wannan yana daga cikin jumlar ban hakuri da Allah ya yi muminai akan jin maganar munafikai inan da suke cewa zarra haula idinuhu domin azali batanci ne kuma wannan batancin yana tasiri a cikin zuciya magana mai zafi da ake gaya ma muminai akan abin da yake fi komai izza a wajensu shine addinin su to shine Allah yake hakurtar da muminai ya hakurtar da su na farko da dogara ga Allah cewa ku kun dogara ga Allah to duk duk wanda ya dogara ga Allah Allah ya isar masa na biyu kuma ku sani waɗannan da suke wannan maganar idan da za ku ga abin halinsu yayin da mutuwa ta zo musu da za ku ga al'amari mai ban mamaki saboda haka a cikin wannan akwai haƙurtarwa haƙurtarwa ga cewa ƙarshen su ba zai kyau ba ƙarshen kafirai ba zai kyau ba to shine Allah ya sifanta halin fitar ran mala'iku a halin fitar ran mu a kafirai kafirai in suka zo mutuwa tun kafin ran ya fita haka ake dukansu yadribuna wujuhahum wa adbarahum walahum maqami'u min hadid suna da wato suna da ababan duka guduma wadda take ta karfi da ita suke dukan da ita ake dukan da ita mala'iku suke dukan kafirai kuma mala'ikun da suke zuwa daukan ran kafirai jinsin su daban da mala'ikun da suke daukan ran muminai su mala'ikun rahama ne za su zo bidul wujuh da fuska fara da kaya farare suna masu albishir da kanshi ba za su sanya tsoro a cikin zuciyar mumini ba su kuwa wanda za su ɗauki ran kafirai za su zo da fuska baki kirin da kuma gilda da tsanantawa da kuma tufafi wanda za su ɗauko daga wuta wanda yake za su lullube ran da shi mai wari mummuna baki haka za su zo da shi to bayan wannan kuma kamar yadda wannan haka yazo a hadisin Bara'u ibn Azib wannan ayar kuma ta tabbatar mana kan cewa suna dukan fuskokin su da bayan su kuma suna gaya musu wannan maganar ku azabar gobara wato za ku ƙone dukkan ku zai kone Allah ta'ala kuma yake cewa za su rinka ce musu yin wannan abin da ya same ku saboda abin da kuka aikata ne domin wannan ya fi ciwo ba wato Allah ne muku zalunci ba a abinda wato kuna girban abinda kuka shuka ne domin Allah madaukaki kuma cewa Allah ba mai zalunci bane ga talikai nan an ce zallam yana ɗaya daga cikin sigar mubalaga mai yawan zalunci to ba wai ana nufin kan cewa Allah mai mai yawan zalunci ba wato yana yin zalunci amma yawan zalunci ne baya yi kalla Allah ya ce inni haramtu zulma ala nafsi na haramta ma kaina zalunci saboda haka Allah madaukakin sarki baya zalintar ko da mithqala dharrata inna Allah la yuzlimu mithqala dharra Allah baya zalincin ko da kwatankwacin kwayar zarra ne baya zalunci saboda haka wanda duk kaga Allah ya masa wannan ya cancanci abin da ya ma Allah domin ka duba ga arnancin da arna suke yi ya ishe su irin wannan abin da suka yi wanda wannan aya take faɗa da ake ce mu mumine kada ku zamanto tamkar su

fir'auna walladina min qablihim kamar al'adar wato al'adar waɗannan kafirai akan abin da ya same su na wato ukuba a nan duniya na azaba yayin da mutuwa take zuwa musu ka abi ali fir'auna kamar al'adar mutanen fir'auna ne walladina min qablihim da kuma wanda suke gabanin su wato a cikin kafirci kafaru bi ayatin sun kafirce da ayoyin Allah fa akhadahumullahu bi dhunubihim sai Allah ya kama su saboda zunubansu sai Allah ya musu azaba saboda zunubansu inna Allah qawiyyun shadidul iqab lalle Allah mai karfi ne mai tsananin ukuba ne zalika bi annallaha Allah lam yakun mughayyir mughayyiran ni'matan an'amaha ala wancan azaba ta tabbata domin Allah madaukakin sarki bai kasance mai canzawa ba ga ni'imar da ya ni'imta ta ga waɗansu mutane hatta yughayyiru ma bi anfusihim har sai sun canza abin da ke tare da su da kawukansu wa anna Allah sami'un alim kuma cewa saboda Allah mai ji ne masani Allah madaukakin sarki yace waɗannan mushrikai wato kamar dai ba su da bambanci da kafiran da suke gabanin su sune mutanen fir'auna da wanda suke gabanin sa na ga kafiran da Allah ya halakar da su cewa haka suka fito suka yi ƙaryata manzanni kuma gashi ana ta gaya musu tunda annabi sallallahu alaihi wasallam yayi shekara goma sha uku yana gaya musu kissar fir'auna walladina min qablihim da wanda yake kafin mutanen fir'auna amma bai amfane su da komai ba saboda haka suka tsaya har sai da abin da ya samu abin da ya samu fir'auna da mutanensa su ma ya samu irinsu. saboda haka kaga babu zalunci kenan Allah bai zalunce su ba domin a bisa basira suka halakar da kansu ana gargadin su cewa ga abin da ya samu fir'auna kada kuma fa ya same ku amma su ma suka tafi saboda haka tamkar mutanen fir'auna ne su ma mutanen fir'auna haka aka rinka musu gargadi wa ya qaumi inni akhafu alaykum mithla yawmil ahzab mithla da'abi qaumi nuhin wa adin wa thamud wal ladina min qablihim wama allahu yuridu zulman lil ibad haka mumini ya ga mutanen fir'auna ina ji muku tsoron rana irin ranar rundunonin kafirai irin abin da ya samu mutanen annabu mutanen adawa da samudawa da wanda suke gabanin su Allah ba mai zalimtar ba bane haka mumini ya musu wa'azi amma haka suka ci gaba har karshen su yazo haka to zan haka su ma waɗannan tamkar su ne annabi sallallahu alaihi wasallam ya musu wa'azi ya gaya musu kisar mumin ali fir'aun amma duk da haka ba su wa'aztu ba ba su daina ba saboda haka Allah ya halakar da su ya halakar da su kamar yadda ya halakar da mutanen fir'auna sun da suka kafurta ga abin da Allah madaukakin sarki ya musu saboda haka wannan me yake tabbatarwa wannan yana tabbatar da cewa Allah mai tsananin karfi ne ba abin da yake fita daga cikin karfinsa sannan kuma idan ya yi ruko babu mai tsira daga cikin rukonsa fala yu'adhib fa yawma idin la yu'adhibu azabahu ahad wa la yusiqu wasaqahu ahad saboda karfin Allah babu mai azaba irin azabar Allah babu mai kamu irin kamun Allah saboda Allah mai tsananin karfi ne kuma mai tsananin ukuba ne mai tsananin ukuba ne kabar kabar kabar ganin yau ka sha gobe ka sha yau kayi yau kayi ka kyale Allah yana kyale ka ran da Allah madaukakin sarki ya kama ka to zaka san cewa Allah mai tsananin ukuba ne Allah ya kiyashe mu sannan Allah madaukakin sarki ya ce wannan kuma saboda Allah baya canzawa mutane ni'ima da ya musu wato duk wannan saboda ya tabbatar da kan cewa Allah ba azzalimi bane idan Allah ya wa mutane ni'ima to ba zai canza musu ba sai in su ne suka canza ya zamanto daga daga godiya su koma ya zuwa ga butulci wannan ma'ana Allah ta'ala ya tabbatar da ita a cewa ta daga cikin sunnarsa inna Allah la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim Allah baya canza wa mutane abinda suke ciki na ni'ima sai sun canza abin da ke cikin zuciyarsu saboda haka yayin da muke zaune cikin aminci da kwanciyar hankali da zaman lafiya muka ga abu ya canza an koma halin tsoro da tawayar arziki da tashin hankali to ba wani abu ya kamata mu duba ba kanmu ya kamata mu duba amma koyaushe mu muna nema mu samu abin da za mu rinka rudar kanmu ne mu ce ai abu kaza ne ai makiyanmu ne suke ce mana shiri ai mu'amara ce ai kaza ne ai ba a san mu da zaman lafiya ai kaza ne duk sai mu manta da kanmu saboda haka yayin da muke neman magani maimakon mu je mu nemi magani inda ake samun magani sai mu je mu bazu cikin daji inda ba za mu samu maganin komai ba wannan sunna ita ya kamata mu tabbatar gashi nan Allah yana nanata ta akan abin da ya samu kafirai sannan Allah ta'ala ya ce ka da ali fir'auna wal ladina min qablihim ya ƙara maimaita shi domin takidi al'adar su kamar al'adar mutanen fir'auna ne da waɗanda suke gabanin su kazzabu bi ayati rabbihim sun karyata da ayoyin ubangijinsu fa ahlaknahum bi dhunubihim sai muka halakar da su saboda zanubansu wa aghraqna ala fir'auna muka nitsar da mutanen fir'auna wa kullun kanu zalimin dukkaninsu wato dukkanin azzalimai dukkanin jinsin kafirai dinnan wato sawa'un shi fir'auna da mutanensa da kuma waɗanda suke kafin su kanu zalimin sun kasance azzalimai me zalincin su manzanni sun zo musu su gaya musu tauhidi sun sun dage akan shirka manzanni sun zo musu da gaskiya sun ce makaryata ne manzanni sun zo musu da sita a gare su suka ce saba musu zasu wannan shine zalunci domin kafirci shine zalunci na koli sannan ka gangaro har zuwa ga aikin sako duk zalunci ne Allah ya ce dukkanin su azzalumai ne saboda haka wannan domin a tabbatar da kan cewa Allah ba mai zaluntar bayi bane bayin da waɗanda Allah ya musu azaba Allah ya musu azaba saboda su ne azzalumai ba Allah ne azzalimi ba to wanda yake nuna mana mummunan akibar zalunci da kuma kan cewar Allah madaukakin sarki idan yayi azaba yana azaba ne ga mutane saboda zaluncin da suka yi Allah ya kiyashe mu فإما ya ce inna فشرد بهم hakika mafi sharrin dabbobi wato mafi sharrin abin da suke tafiya a bayan ƙasa inda Allah a wajen Allah alladina kafaru su ne waɗanda suka kafirta kafiran bayi su ne suka fi kowa sharri a wajen su ne suka fi kowa sharri a cikin abin da ke bayan kasa. fahum la yu'minu da haka ba za su yi imani ba wannan jumlar a matsayin wato natija ce ta waɗanda ta wa'azin da Allah ta'ala yi cewa yanda Allah ya yi ma waɗannan kafirai kamar yanda Allah ya yi ma alu fir'auna ne da wanda suke zo bayan su saboda haka sunnar Allah ba ta canzawa dangane da kafirai to da sanin wannan amma waɗansu suka dage akan kafirci to wanda ku suka dace suka dage akan kafirci bayan ganin wannan to hakika su ne ashararan bayi su ne ashararan halitta baki ɗaya babu wanda suka fi su sharri kuma ka tsaya ka duba kafirai da su da dabbobi gara dabbobi da su domin dabba sun dabba ba za a yi mata hisabi ba su kuwa za a yi musu hisabi amma suna rayuwa su ci su sha su yi jima'i kamar dabba saboda haka suka zamanto su ne sharrin dabbobi domin Allah ya ba su hankali ba su amfani da hankalin nasu ba kuma su ne sai Allah ya sifanta su da abin da suka Allah ya rabu din wannan hakika na cewa kafirai su ne wato a shararan bayi a wajen Allah daga cikin jinsin kafirai din nan su ne waɗanda suka yi mu'amala da annabi sallallahu alaihi wasallam wanda ambatansu ya zo a wannan ayar ya ce alladina ahadta minhu waɗanda kai alkawari waɗanda kai alƙawari suka ba waɗanda suka waɗanda ka karɓi alkawari daga wajensu thumma yanquduna ahdahum sannan suke warware alkawarin nasu fi kulli marra a kowace marra da kai alkawari tare da su sai sun warware wahum la yattaqun alhali su ba sa tsoron Allah ba sa takawa fa in ma tasqafannahum fil harbi to idan ka haɗu da su a wajen yaƙi fa sharrid bihim man khalfahum ka tarwatsa waɗanda suke a bayan su la'allahum yadhakkarun domin su wa'asu su san cewa kai ma idan kai ruko baka wasa Allah ta'ala ya sifan bayan ya bayyana cewa kafirai su ne a shararan bayi sai ya ce waɗannan sharrin nasu ga a shararan bayi warware alkawari warware alkawari yana daga cikin abin da dukkan bani adam yake rikewa akan cewa mutum in wato in kana neman mutum da ma'anar mutum to ya zama to mai cika alkawari in ko mutum baya cika alkawari sai a ce a wannan ba nasu bane sai dai nasu nasu ba mutum bane wannan domin cika alkawari yana daga cikin abin da hankalin dan adam yake yabawa yake yadda da shi yake aminta da shi kowa yana so ya mu'amala da mai cika alkawari to Allah ya ce waɗannan kafirai su ne waɗanda suke kai alkawari da su sannan suke warware alkawarinsu a kowace marra nan an kawo da jumlar mudari domin ishara ga abin da yake wato ba yanzu ba sau ɗaya suka warware ba ba kuma sun daina ba za su ci gaba sannan suna warware alkawarin koyaushe ake alkawari tare da su wahum la yattaqun ba su da tsoron Allah ta yaya za a yi dama wanda yake bi imani da Allah ba ya kiyaye alkawari in kaga ya kiyaye alkawari sai idan dan maslahar sa ne amma yanzu abin takeici sai ka ji ana cewa musulmi yanzu a wato an kana neman waɗanda suke da hali irin na musulmi sai dai ka samu kafin su ne masu cika alkawari su ne masu eh, tsare lokaci su ne masu kaza su ne masu kaza suna yin wannan dan maslahar su ne saboda sun san in ba su yaga ba za su samu maslahar duniyar ba in ba su cika alkawari ba wai suna yi ba ne saboda tsoron Allah akwai bambanci tsakanin alkawarin musulmi da alkawarin da cika alkawarin musulmi da cika alkawarin kafi alkawarin musulmi yana cika shi ne saboda tsoron Allah ya san Allah zai masa zai masa ukuba saboda haka ko alkawarin dan maslaharsa ne ko ba dan maslaharsa ba zai cika shi amma kafiri ko yana cika alkawari ne saboda ya san da maslaharsa da ya san cika alkawarin nan ba zai dace da maslaha ba ba zai cika ba ai muna gani alkawari nawa ne yanzu suke warwarewa alkawari nawa ne daularsu daulolinsu suke warwarewa alkawari nawa ne amerika ta warware da mai tun ma a cikin tarihinsu da suka zo suka rinka ɗaukan bayi suna tafiya da su da wani irin kalma suka zo suka ɗauki bayin nan yawanci ba da sayan bayi ba ne yawanci da dabara ne da alkawari ne da suka bayar sannan su je su warware alkawarinsu da cewa za a je a kai su inda za su samu yanci inda za su samu kaza inda za su samu kaza to haka zalika yanzu muna gani irin abin da daular Isra'ila take yi duk wani alkawari duk wani alkawari na duniya da za a nizumta mata ba za ta ɗauka ba kuma in ma ta ɗauka ba za ta cika ba ko ba yadda za a yi da ita to amma in aka zo don alkawarin sai a ce musulmi su ya kamata da kasashen musulmi su ne su ne dole su cika alkawari to Allah madaukakin sarki ya numa mana yanda Allah yanda za a yi mu'amala tare da su wanda ake alkawari da su ba sa cikawa ba sa rikewa maganin wato a tsananta musu wajen yaki Allah ya ce fa in ma tattafannahum fil harb idan ka haɗu da su a wajen yaki to fa sharrid bihim man khalfahu at-tashrid shine ka tawarwasa su yanda na baya ba za su sake haduwa ba su zo su ce za su kawo dauki ga wanda suke tare da kai wato idan kuka gabza da in kuka yaki da daya in kuka yaki da runduna ta kafirai waɗanda sojojin da suka fito wato ka ɗanɗana musu zafin zafin karaya zafin rashin nasara a cikin yaƙi yadda zai tsoratar da wanda suke baya ya zamanto sun tawarwatse ba za su sake haɗuwar da za su zo sake kawo maka hari ba la'allahum yadhakkarun domin wato su wa'azu to haka ya kamata haka annabi sallallahu alaihi wasallam yayi tare da tare da abokan gaba kaga lokacin a lokacin yakin badar a lokacin yakin badar haka annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya sallata shi akan su aka karkashe su kuma da aka karkashe su nan aka ɗebe su aka cefa su a cikin rijiya suna ɗoyi bayan rana ta buge su sun kunkumbura wanda wannan labarin zai sanya tsoro da razani a cikin zukatansu to Allah madaukakin sarki ya ya koyar da annabi sallallahu alaihi wasallam wannan mu'amala ta mu'amala tsakaninsa da da, da wato daula mu'amalar daula ce wannan yayin da daular musulmi ta kulla alkawari tare da kafirai sannan koyaushe aka yi alkawari suke warwarewa to kai kada ka tsaya ka ce to kai fa za ka cika alkawarinka kai fa mai cika alkawari ne a'a idan suka warware alkawari to idan har ka haɗu da su a wajen yaƙi to ka nuna musu ɗaci da zafin karya alkawari shine kai musu ruko wanda yake ruko mai tsanani kada ka saurara musu rukun da zai jefa tsoro da razani akan sauran kafirai dan su izina su san cewar kai duk wanda ya alkawari da kai idan bai cika ba to ba kawai zaka zauna bane kai masa lakwalako na'am wa in ma to wannan bayan Allah ya gaya mana hukuncin waɗanda aka yi alkawari da su suka warware wato idan kai alkawari da kafirai suka warware alkawarin kai ba za ka zauna ne ka ce kai kana kan alkawari ba a'a sai ka yaƙe su kuma a cikin yakin nas a cikin yakin ka tsananta musu to idan ko ba su karya alkawarin ba amma kana jin tsoron za su warware shine wanda ayat take fara ya ce wa in ma takhafanna min qaumin khiyanatan idan kuma idan kuma ka ji tsoron ha'inci daga wajen waɗansu mutane da kai alkawari da su wato za su ha'inci anan shine warwarewar alkawari fambid ilaihim ala sawa to ka jefa musu alkawarinsu su ku zamanto daidai kuke wajen sani cewar babu alkawari tsakaninku da juna wato daga kaga alamun rashin cika alkawari daga wajen wanda ka kulla alkawari da shi abokin gaba to ka sanar da shi cewa to alkawarin da ke tsakaninmu ya rushe da haka ka sani ni ma na sani babu alkawari tsakaninmu dan saboda kada ya tuhumce ka da cewa kai wato kai alha'ini ne shi yasa sai Allah ya ce inna Allah la yuhibbul kha'ini Allah baya son baya son masu ha'inci baya son wato ha'inai masu ha'inci su ne masu warware alkawarin su da gangan su ce sun amince maka sannan sannan su warware Allah baya son waɗannan to kada ka zamanto irin waɗannan kuma su kansu masu yin ha'incin da ya nuna kan cewa kada ka taba amincewa da su daga kaga alamar za su yi ha'inci to ka warware alkawarin saboda Allah baya son su ba mutanen da za a yi mu'amala da su bane saboda haka yanzu ko sai ka ga musulmi su yi su ce ai mun yi alkawari ai ƴan uwanmu ne kafire mun yi alkawari da su sun ba mu alkawari ka duba ga da yanda abin da yake samun ƴan uwanmu ƴan siyasa wajen sha'anin harkokin siyasar kasar nan ayi alkawari su warware ayi alkawari su warware amma kullun cewa suke a ai mun yi alkawari mu dai mu dai biyu su ai mun yi alkawari su sun san cewa babu alkawarin amma kai kuma kana ta riko wai kun yi alkawari kun yi alkawari wannan yana ɗaya daga cikin rashin kula da koyarwar addini yayin da kai mu'amala tare da mutane ya zamanto ba su rike alkawari ba kai kuma ka ci gaba da kan cewa ka rike alkawari wannan ba tsoron Allah bane wannan dolanci ne wannan ragwanci ne idan suka warware to ka sanar da su idan suka warware alkawari to shikenan babu sauran amana babu sauran yarjejeniya idan kuma ka ji tsoron za su warware tun kafin su warware to kafin su warware su same ka su zamanto su ne suka yi ha'inci su zo su yaudare ka tun kafin su yi wannan kai ka zamanto ka farga ka ce to babu alkawari babu alkawari tsakanina da ku haka Allah madaukakin sarki ya koyar da mu haka Allah madaukakin sarki ya gaya wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo a cikin hadisi cewar annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wanda duk yake da alkawari tsakaninsa da mutane to kada ya warware wani kulli na wannan alkawarin kada kuma ya sake kulla wani alkawarin har sai da wannan alkawarin na farko ya riga ya muddarsa ta riga ta cika ko kuma ya sanar da su cewa babu sauran alkawari wato kai alkawari da mutane kada ka warware alkawarin kada kuma ka je ka kulla ka kulla alkawari da waɗansu mutanen daban alkawarin da zai rushe wannan alkawarin har sai dai mudda alkawarin da kai da mutanen farko ya cika ta cika ko kuma ka sanar da su kan cewa babu sauran alkawari na tsakanina da ku wato babu yaudara a cikin addinin musulunci babu yaudara a cikin addinin musulunci ba wanda yake yin yaudara in ba la'ini ba la'ini shine yake yin yaudara amma wanda yake mai karinci wanda ya san kimar wanda ya san mutunci wanda kuma yake da zuciya wanda kuma yake da hankali ba zai yi yaudara ba shi yasa kisar da nake kawo muku annabi sallallahu alaihi wasallam yace ba zai yi ba annabin Allah ya zama zamanto yayi kha'inatul a'yun yayin da wanda daga cikin sahabbai yake cewa me yasa baka yi min ishara ba in kashe wanda ne alƙawarin zan kashe shi wato me yasa baka yi min sigina ba yace ba zai yiwu ba annabi ya zama yana da kha'inatul a'yun hatta a cikin wannan ma abin da yake <clears throat> abin yake ba a ganin sa a matsayin wani abu shine ta warware alƙawari ta hanyar ishara da ido annabi sallallahu alaihi wasallam yace baya yiwa ga annabin Allah ya haka to wannan shine matukar wafa'i matukar cika alkawari na annabi sallallahu alaihi wasallam kuma shine ake son kowane musulmi ya kasance a kai yaudara ba ɗabi'ar mumini ba ce kowane ɗabi'a ana iya mumini yakan samu kansa a kanta in ban da ha'inci ha'inci sifa ce ta munafukai ba sifa ce ba zai yiwu ha'inci ya ci gaba da zama a cikin zuciyar da take da imani ba saboda haka yayin da mutum yake yake ganin gwani ne wajen yaudara gwani ne wajen kulle-kulle gwani ne wajen sharri gwani ne wajen plan to ya san cewa gwani ne shi wajen munafunci ba gwani ne wajen wani abin kirki ba gwani ne wajen munafunci munafukai kuwa ga makomansu kullum muna ta karantawa a cikin alkur'ani saboda haka mu canza kada ka kada ka kada ka bari wato a waɗanda suka ƙone a cikin wannan tafarkin ta yaudara suka ɗauka wannan shine siyasa kada kai musulmi na kirki da ka shiga cikin harkar siyasa ko kake shirin shiga harkar siyasa kada ka bari waɗannan su yaudare ka saka a wata hanya su nuna maka cewa ba za ka ci nasara a cikin siyasa ba sai da kulle kulle sai da sharrance sharrance sai da yaudarance sai da yaudara iri iri duk wannan yana daga cikin a wato bata yana daga cikin tafarkin shaidan da bai kamata musulmi ya ce zai jaza ma kansa wannan ba in dole sai da wannan to musulunci ba zai jaza maka yin wannan ba musulunci ba zai jaza maka yin wannan ba ba zai yiwu ka yi abu don maslaha ba amma kuma barnar da ke ciki tafi maslaha domin barnar in haka ne wannan barna ce da tafi maslaha din balantana kuma mun san ba haka bane tunda mutane suna yin siyasar ba tare da waɗannan sharrace-sharrace din ba ba tare da waɗannan abubuwa na yaudara ba Allah madaukakin sarki ya nuna mana gaskiya gaskiya ya bamu ikon binta Allah ya nuna mana ƙarya ƙarya ya bamu ikon nisantarta abinda muka faɗa na daidai Allah ya bamu lada abinda muka faɗa na kuskure Allah ya yafe mana سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك عفوا كساك ناس ناي wantuwa da Allah ga bayanin abinda wannan majalisi yayi na taimako ga yan uwa yan furzin da irin abubuwan da aka tara kudin da aka samu na fansa an tara kudi dubu ɗari biyu kuma mun samu daga cikin 'yan uwa masana shari'a sun ba da lokacinsu da kuma 'yan kwamitin da aka kafa da jami'ai daga cikin wannan cibiya ta alfurkan za a je a fito da rekod-rekod na waɗanda a irin wannan abin ya kama su sawa'un wanda aka ce baya ba da kuɗin cefane saboda haka aka kai shi gidan furzuna aka an farlanta masa ga abin da aka ce zai bayar ya kasa biya saboda haka aka kai shi gidan kurkuku ko wani ɗan bashi ne ko wata rigima ce tsakaninsa da wani a duk waɗannan za a fitar da su a ga iyakar iya adadin waɗanda za a fansa insha Allah domin su samu su yi sallah a gida tare da iyalansu <clears throat> abin da aka fitar na kuɗin da aka yi kunu da funkaso domin buɗe baki dubu arba'in da ɗaya an sai garin kwaki buhu biyu dubu goma sha biyar an sai katon na magi dubu biyar an sai mai a man girki wato dubu shida da ɗari biyu an sai sukari dubu goma sha biyar da ɗari biyu buhu biyu an sai sabulun sallaye katon biyu dubu tara an sai sabulun eba wato sabulun sallaye na wanki kenan sannan sabulun eba na wanka dubu bakwai sannan omo katon biyu dubu uku da dari tara sannan kudin ɗinki na wato kaya na mutum arba'in dubu goma sha bakwai domin an samu a wanda daga cikin bayan Allah ya kawo bandar ashirin na shadda yadi goma goma har guda ashirin saboda haka an samu waɗanda suke masu tsananin bukata ko sallar juma'a za a ga su zo ba su iya marufa al'aurarsu ba ba su da tufar da za su sa wajen zuwa sallah hatta sallar juma'a a cikin gidan yaran kuma suke to an samu wanda suka fi kowa tsananin bukata mutum ashirin za a yi musu wando da doguwar riga yadi biyar biyar kenan saboda haka mutum arba'in za a yi ma daga bandar ashirin za a yi ma mutum arba'in sannan akwai huluna guda biyar su ma an tafi da su akwai riguna da aka samu guda ɗari da tamanin da biyar su ma duk an rarraba an fara wannan rabon a gaban idan wakilan wannan majalisi da suka tara wannan taimako wakilan kuma sun yi shaida akan duk wakilan kowane wato hall hall sun zo sun karbi iya adadin waɗanda za su raba ma a cikin hall ɗinsu sun tafi domin su raba musu a idan wakilan wannan majalisi saboda haka wannan shine bayani da muka nemi 'yan kwamiti su kawo domin a ƙaddamar ma wannan majalisi da ya wannan ƙoƙari allah maɗaukakin sarki ya kai ladan ga aljanna wanda suka yi wannan ƙoƙari allah ya musu a aljanna in tufa ne Allah ya musu tufafi na aljanna in ciyarwa ne Allah ya ciyar da su daga aljanna duk abin da suka yi na taimako Allah ya karba Allah ya rubanya musu ladan a cikin wannan wata mai albarka wanda ma basu bayar ba da suke da niyyar a ce su ma ina ma da sun bayar Allah ya musu musharaka a cikin ladan domin Allah madaukakin sarki karimi ne a za mu ci gaba da irin wannan taimako da ake yi daidai gwargwado Ah, akwai na marayu ma wanda ake a masallacin malam abdullah pakistan ah, su ma idan mun gama tansiki da su kan yadda ake yi ah, insha Allah za mu kaddamar a sanar da mutane saboda a samu ayyukan alkhairi su yawaita a cikin al'umma fatan Allah maɗaukakin sarki zai saukan mana da rahamarsa a cikin wannan al'umma yayin da muke yin abu na rahama da jin kai ga bayin Allah a cikin wannan wata mai albarka Allah ya amsa mana baki daya subhanakallahumma wa bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk